الله أكبر هذا لا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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الله تعالى خلقنا من عجل من أجل عبادته من أجل عبادته وحده لا شريك له من أجل أن نكون له عبيدا أذلاء لطاعته قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ومن أجل هذا المبدأ جعل الله الإنسان خليفة له في الأرض خليفة لإقامة حكم الله وحدوده وامتثال أمره واجتناب نهيه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك ونقدس لك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ومن أجل ذلك قال أيضا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيذلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ومن أجل ذلك قال أيضا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ولقد أهلكنا, أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعضهم لننظر كيف تعملون وقال أيضا هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا ومن أجل ذلك من أجل إبادته سبحانه وتعالى سخر للناس ما في السماوات وما في الأرض جميعا فقال الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال جل من قائل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار عباد الله ومن أجل عبادته سبحانه وتعالى ألحم إلى عباده بإعمار أرضه فقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب فهذا الكون العظيم وهذه المخلوقات المسخرة وهذه الحياة برمتها إنما هي من أجل إبادة الله وحده لا شريك له وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله يجب علينا أن نهتم بهذا المبدأ العظيم ونتذكر دائما وأبدا الهدف من خلقنا فقد اهتاجت فقد فقد اجتاحت قلوبنا غفلة ونسينا هدفنا في هذه الحياة واشتغلت حياتنا بالقريب الآجل على حساب البعيد الآجل زين للناس حب الشحوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فلا بد لنا من الرجوع إلى ربنا ومراجعة حساباتنا وتذكر الحدث من خلقنا والاهتمام بأمر الإبادة الكاملة الخالصة لله وحده وأمارة العرض لتنفيذ أوامره تعالى واجتناب نوابيه واجتناب نواهيه وإقامة دينه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفرا ورحمة ينال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الفوض عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير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 ما هي إلا دار عمل واختبار ما هي إلا دار عبادة وتوبة وليست دار خمول واستسلام للشهوات وخلود للدنيا والائتمنان بها فإن ذلك فإن الائتمنان بالدنيا والخلود إليها والاستسلام للشهوات درب من دروب الخسران فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى علينا أن نسأل أنفسنا دائما أين نحن من توحيد الله وأين نحن من إبادة الله وأين نحن من طاعة الله أين نحن من ترك المعاصي واجتناب المحارم أفحسبتم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم يوم مساء البركة malamai sun yi ƙoƙarin tantance wai menene manufar da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya halittun mutane da aljanu a wannan duniya sai aka gane daga nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai manufa guda uku manufa mafi girma wadda sauran biyun suna taimaka mata ne ita ce manufar a zo duniya a bautawa Allah kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake faɗan cewa ban halicci aljanu da mutane ba da ɗai sai dan su bauta min ba na neman wani arziki ko abinci a hannunsu Allah shine mai azurtawa shine mai ƙarfi wanda yake ƙarfi sosai da gaske saboda wannan manufar ta azo duniya a bauta wa Allah ya Allah subhanahu ta'ala ya bai wa ƴan adam damammaki don waɗannan damammakin su taimaka musu wajen bauta Allah dama ta farko da Allah ya ba ɗan adam shine sai Allah ya mallaka wa ɗan adam ɗin duniya ɗan adam shine wakilin Allah a bayan ƙasa shi ke gudanar da duniya shi ke shugabanci duka sauran halittun duniya ɗan adam yana sama da shi. wannan dama ce da Allah subhanahu ta'ala ya bai wa dan adam dan ta sauƙaƙa mishi bautar Allah ba dan ya dabberanci ko ya istibdadi ba haka Allah ya bai wa mala'iku labarin cewa nayi nufin zan halicci wani wanda zai maye gurbi na a ƙasa mala'iku suka yi mamaki suka ce ya Allah kana nufin zaka halicci wanda za su je duniya su yi barna su zubar da jini bayan ga mu muna girmama ka ya Allah muna maka tasbihi Allah ya ce ba ku san abin da na sani ba haka nan Allah ya ce wa annabi Dawuda ya kai annabi Dawuda mun sanya ka ka mai gurbin mu a bayan ƙasa dan kai mutane hukunci da gaskiya ba tare da san zuciya ba wanda duk ya bi san zuciya to ya bace daga hanya ta gari kuma wannan zai game da sakamako na ainihin wato azaba mai tsanani ranar alkiyama Allah ka tsare mu haka nan Allah ya bamu labarin cewa ya halakar da al'ummomi da suka yi zalunci waɗanda annabawa suka zo musu da shari'a ba su amsa ba bayan da Allah ya halakar da su sai kuma Allah ya ce sa'an muka sanya ku maye gurbin su a bayan ƙasa don mu ga ko za ku yi aiki mai kyau ko ko za ku biya ma irin aikin su zaka manufa ta biyu kenan game da halittar 'yan adam shine don su zama wato masu maye gurbin Allah wajen hukunci da shugabanci da gudanar da duniya da adalci ita kanta wannan manufar Allah ya ba ɗan adam ita ne don ta taimaka wa ɗan adam wajen ya bauta wa Allah manufa ta uku ita ce kuma Allah ya sauƙaƙe wa ɗan adam juya duniyar halittu da ɗabi'a da duk abin da ke duniya na ƙasa da ruwa da tsirrai da dabbobi da ma waɗansu abubuwa da ɗan adam yake da fasaha ya ƙirƙiro su duka Allah ya yassare ma ɗan adam iya sarrafa su da juya su waɗanda Allah ya halasta mushi ya yanka ya ci waɗanda Allah ya halasta mushi ya kiwata su ya hausu ya amfani da su Allah ya bashi fasahan ya ƙirƙiri ababen more rayuwa iri-iri tun daga sutura da wurin zama da abun hawa da sauran kayayyakin more rayuwa duka waɗannan Allah ya sauwaƙe wa ɗan adam su ne domin ɗan adam ya samu damar yin ibada yadda Allah yake so da haka Allah yake faɗa wa ɗan adam labarin cewa lallai Allah ubangiji shine wanda ya tsare muku hawa jirgin ruwa ku hau kogi ku yawo a cikin jirgin ruwa sannan kuma ku nemi arzikin Allah a bayan ƙasa don ku gode wa Allah Allah kuma shi ne ya sare muku duk abin da ke sama da ƙasa don ku ga ayoyin Allah Allah subhanahu ta'ala ya ce shi ne ya halitta mana sama da ƙasa da ruwa sannan da 'ya'yan tsirrai don a samu arziki daga gare su Allah ya ce kuma na sauwaƙe muku amfani da jiragen ruwa a cikin tekuna na sauwaƙe muku amfani da koguna na sauwaƙe muku amfani da rana da wata na sauwake muku duka waɗannan abubuwa haka kuma na sauwake muku dare da rana wannan cikin na hali kenan dama Allah yana ta lissafin ni'imomin da ya bayan Allah ne a wannan sura don haka bayan Allah har ila yau dan bautar Allah Allah subhanahu ta'ala yake ce mana hakika na aiko wa da samudawa dan uwansu annabi salihu yace da su ya ku bayin Allah ku bauta wa Allah wanda ba ku da wani ubangiji face shi shi ya halicce ku kuma shi ya ba ku dama ku raya ƙasa shi ya ba ku dama ku sakhara ƙasa ku raya ta ku yi gine-gine ku yi hanyoyi ku yi anguwanni da garuruwa da ƙasashe kuma ya ba ku wannan damar kuna yin wannan abun na istimar ya ce to don haka ku nemi gafara Allah kuma ku tuba zuwa ga Allah Allah yana kusa kuma yana jin abin da kuke aikatawa ta haka wannan duniya da muke gani ‘ya'yan uwa musulmi ba a yi ta kawai don a yi sharholiya don a hore ba an yi ta ne don bauta Allah kuma Allah ya ba mu dama ne mu samu abubuwan more rayuwa a duniya don su taimaka mana wajen bauta Allah shi Allah a wurin shi babu abin da ya kai bauta ga cikin abin dan adam ya zo a duniyan nan don haka Allah ya ci gaba da cewa hakika Allah ya halicci sammai da ƙasa sannan kuma ya ba da dama don wato kowane ɗan adam ya rayu a cikin wannan duniya saboda idan ya koma lahira Allah ya mushi sakamako da abin da ya aikata ba tare da an cuce shi ba zaka ya 'yan uwa musulmi ya zama wajibi a kan mu tsaya mu kalli wannan manufa da Allah ya halicce mu don ita ka tsaya ka dubi kanka shin kana ƙoƙarin cimma wannan manufar da Allah ya halicce ka kana kokarin bauta wa Allah musamman a wannan zamani wanda zukatanmu sun riga sun zama an fuske su gafala ta fusgi zuciyarmu wato mantawa da abin da ya kawo mu duniya ya riga ya fusge mu mun manta manufar da sa Allah ya kawo mu duniya mun shagaltu da kokarin tara abin da zai mana amfani a nan kusa muna manta abin da zai mana amfani a nesa mun shagaltar da rayuwarmu da jikinmu da iliminmu da duk abin da muka mallaka dukiya da 'ya'ya da sarauta da komai za ga mutane sun shagaltar da waɗannan abubuwa ne kawai don neman abin da za su ji daɗi na yanzu a bisa mantawa da abin da zai sa su ji daɗi na lahira Allah ya tsare mu shi ta Allah yake cewa hakika Allah ya kawata wa mutane sha'awa-sha'awan duniya na daga mata da 'ya'ya da dukiyoyi na zinariya da azurfa da dawakai da dabbobin ni'ima da noma da kiwo Allah ya ce duk wannan ababen jin daɗin rayuwar duniya ne kawai na nan kusa a wurin Allah akwai sakamako mai kyau haka Allah ya faɗa cikin suratu Ali Imran dan haka yan uwa masu albarka wajibi ne akan mu mai kokari mu koma cikin hankulan mu tsaya mu sake yi wa kanmu karatun ta natsu mu tsaya mu kalli wannan manufa da Allah ya halice mu mu bauta wa Allah cikakkiyar bauta mu tsare tauhidi mu guje wa shirka mu guje mariya mu guje wa saban Allah mu zama daga cikin da Allah yake cewa waɗanda idan Allah ya ba su ƙarfi a bayan ƙasa za su tsaye da sallah su ba da zakka yi umarni da kyakkyawa su yi hani daga barin mummuna ya bayan Allah masu albarka babu shakka wannan gida na duniya gida ne na jarabawa gida ne na ibada gida ne na tuba daga laifuffuka ba gida ne na a zauna zaman dirsham ko a saki jiki a biye ma ababen jin daɗin duniya a mata da lahira ba ko kuma gida wanda za ka ɗauka ka zo ne matabbata ka kwantar da hankalinka ka natsu babu shakka duka ba haka bane babu shakka wanda ya bi tafarkin tunanin cewa gidan duniya matabbata ne ko gidan morewa ne ko gidan natsuwa ne to wannan ya taka sahu ya shiga kan hanya ta asara don ku Allah yana cewa duk wanda ya yi dagawa ya zaɓi rayuwar duniya a bisa lahira to wannan jahannama jahimu ita ce makomarsa wanda ku ya tsoraci gamuwa da ubangijinsa ranar alkiyama ya hana zuciyarsa daga biye ma abin da take sha'awa to wannan aljanna ita ce makomarsa kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratu annaziat dan haka ya ka kalla ya kai dan uwa musulmi menene ka da tauhidi menene ka da bautar Allah me ka da da'a ga Allah shin kana guje masaban Allah kana guje wa abubuwan da Allah ya haramta kana kokarin kyautata ma bayin Allah da ke kewaye da kai ko ya kake ko ko kana tsammanin Allah ya halicce ka ne kawai dan ka yi wasa ba tare da zaka koma ga Allah ba lallai zaka koma zuwa ga Allah ubangiji mahalicci wanda shine mafi gaskiya mafi karfi wanda yake ma'abocin al'arshi mai girma اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر ونعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر ونسألك اللهم الهدى والتقى والأفاف والغنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون